يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Kuma mabad masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka Radio Niger Kwaro nake muku sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A wannan shiri da mutanen garin wawa suka ɗauki ɗawainiyar shi, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waqfil lahum warhamhum. Yan uwa ina mana barka da shiga wata mai alfarma. Marhaban bi shahri Ramadan. Muna maraba da watan Ramadan. marhaban bisharin tuftahu fihi abwabul jinan muna maraba da watan da ake buɗe ƙofofin aljanna marhaban bisharin tughlaqu fihi abwabun niran muna maraba da watan da ake kulle ƙofofin wuta marhaban bisharin fihi lailatun khairun min alfi shahar muna da watan da yake akwai dare guda ɗaya a ciki wannan dare ya fi watanni dubu alkhairi to Allah mai gima da ya samu dace da alheran da ke cikin wannan kwanaki na Ramadan Allah mai gima da kaka ya mana buɗi fi duniya wal akhira Allah ya zauran mada ƙasar mu lafiya wannan ƙasa ta bargo Allah mai gima da ya ƙara mata albarka Allahumma barik li ahli bargo fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum dan uwa bi iznillahi ta'ala wannan shekara za mu ɗauki abin da ya shafi istighfari lura da irin halin da muke ciki na wahala tsanani rashin ruwa kuma gashi nan tun a lokacin annabi nuhu alayhi salam an riga an bada wannan mafita annabi nuhu alayhi salam yake gaya mutanen shi ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا النبي نوح عليه السلام كيتو متانيه فقلت استغفروا ربكم كدنغ روقون غافرا مهل تشنكو الله إنه كان غفارا domin Allah ya kasance mai yawan gafara ne idan kuna kuna neman gafaran Allah yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwan sama mai yawa mai albarka daga sama mabuɗi kenan na samun albarka ruwan sama mai yawaita istighfari wa yumdidkum bi amwalin sannan Allah zai agaza muku da dukiyoyi mana kuɗi ya ma mutane ƙaranci? to me sababi mun yi istighfari mu yayi ƙaranci ke ni yawaita istighfari sai Allah mai jima da kuka azurta mu wa banin Allah ya azurta mu da 'ya'ya. wa yaj'al lakum jannatin sannan kuma Allah mai girma da kuka yi sanya mana gonakai wa yaj'al an anhara sannan ya baku ƙoramai. to lalle jama'a istighfari ibada ce ta harshe aiki ne na annabawa aiki ne na manzannin Allah sun yawaita shi dare da rana duk da cewa su ba su da zunubai Allah mai jima da kuka ya gaya mana annabawan Allah sun kasance masu yawan istifari aiki ne na salihai aiki ne na muqarrabin wanda ke makusantan Allah aiki ne na muminai hanya ce ta masu tsoron Allah hanya ce ta asaliki, mabiya zuwa gurin Allah hanya ce ta alfalihin wanda suke suka rabauta lallai istifari miftahu tauba hanya ce ta tuba wa tariqul auda hanya ce ta dawa zuwa gurin Allah mai girma da kwaka wa sabilul maghfira hanya ce ta samun gafarar Allah kuma hanya ce babba ta samun sulhu tare da Allah mai girma ɗaukaka lallai istighfari ibadatul lisan ibada ce ta harshe kuma ibada mai sauƙi lallai mu lizimci istighfari Allah mai girma ɗaukaka yana shirye ya gafarta mana bayan Allah idan muka duba istighfari a ƙur'ani za mu samu Allah mai girma ɗaukaka yana gaya mana cewa lallai ya shirya wa bayin shi gafara Allah mai girma ɗaukaka yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal jama'a ku ya gaggawa zuwa ga neman gafara daga gurin mahalicinku Allah domin aljanna ɗaya ta yalwaci sammai da ƙasai Allah ya ce uiddat lil muttaqin an tanada ta ita aljanna ga masu tsoron Allah to amma hanyar da zai kai mu zuwa ga aljanna shine me istighfari da wannan istighfari aiki ne na annabawan Allah mu duba annabi Adam alayhi salam ya yi istighfari annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam annabi yaqub alaihi salam annabi yusuf annabi hud salih shu'aib musa dawud sulaiman isa har zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kowane annabi za mu ɗauki misali guda ɗaya ko biyu na istighfari wannan sai ke nuna mana lallai fa ibada ce wanda dukkan annaba sun yi ittifaki a kanta mu fara da annabin Allah annabi Adam alaihi salam Allah mai girma da kuka yake cewa a cikin suratul a'raf lokacin da babanmu annabi Adam alaihi salam ya dandana bishiya Allah mai girma da kuka sai ce koma ga Allah wajen tuba da shi da matar shi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال سيفتشي معنى النبي آدم ده هو ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله من ظالم شكاوكم وإن لم تغفر لنا idan baka gafarta mana ba watarhamna baka mana rahma ba lanakunanna min alkhasirin tabbas ya za mu kasance cikin tababbu annabi adam alaihi salam anan ya nemi gafarar Allah da shi da matar shi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin manzon farko shine annabi nuhu alaihi salam kamar da ya gabata yana ma mutanen shi wa'azi cewa su nemi gafaran Allah fa qultu astaghfiru rabbakum fa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا النبي نأكو النبي إبراهيم عليه السلام da istighfarin shi nan daban-daban-daban Allah mai girma da kuka yana gaya mana abin da ya faru tsakanin shi da baban shi annabi ibrahim yake cewa qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi salamun alaik aminci ya tabbata gare ka sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan roƙa maka gafarar mahalicina kaga annabi ibrahim ya kasance na istighfari amma nan Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم alkawari ne annabi ibrahim ya ma baban shi zai nema mai gafara to ta dalilin haka yace salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra min annabi ibrahim bai nema mai gafara ba har yanzu annabi ibrahim alayhi salam ya kasance yana cewa wallabi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din Allah shi ne wanda nake tsammani nake fata ya gafarta min na ranar sakamako kaza annabi ibrahim a.s. ya kasance mai yawan neman gafarar Allah to lalle mi kwaikwayo da annabawan Allah mi kwaikwayo da manzan Allah sallallahu alaihi sallama mai me yawaita istighfari bi iznillahi ta'ala za mu tsira annabi na hudu annabi yaqub a.s. lokacin da 'ya'yan suka yi abin da suka yi suka gane cewa sun yi kuskure Allah mai girma da kwaka yace qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim sannu zan nema muku gafaran mahalicci na Allah domin Allah mai girma ɗaukaka mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne annabi na biyar annabi Yusuf alaihi salam shi ma ya kasance mai yawan neman gafar Allah qala la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin da kuma fadin Allah mai girma da kuka har cikin suratu Yusuf Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in aga wannan duka yana nama a lokacin Annabi Yusuf alayhi salam an kasance ana neman gafarar Allah annabi hudu alaihi salam shi ma ba bar shi a baya ba yana kiran mutanen shi da cewa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum midrara ya mutane na ku dinga roƙon gafarar Allah thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ga Allah idan kuka yi wannan yursil as-samaa'a 'alaykum midrara Allah zai kwararo muku ruwa mai ɗimbin yawa daga sama domin ma irin halin da muke ciki lallai mu yawaita neman gafarar Allah mu yawaita tuba ga Allah Allah mai gima ɗaukaka zai gafarta mana sannan kuma ya saukar mana da ruwa mai ɗimbin yawa annabi salih alaihi salam shi ma ba bar shi a baya ba Allah mai gima ɗaukaka ya ce wa ila samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها قال لك فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله يكتوى إلى ثمود أخاهم صالحا الله يتورى النبي صالح زواج ثمودا قال أزن بيك مسو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم تانينا كبوت ساو الله شيك ليه ba ku da abun bauta sai Allah shi kadai shi Allah da za a bautata mai wa anshakum min al Shi shine wanda ya kage ku daga ƙasa wasta'marakum fiha sannan kuma Allah ya rayar da ku a bayan ƙasa to saboda ka fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi fastaghfiruhu thumma ku nemi gafarar Allah sannan ku tuba ga Allah mai girma ɗaukaka inna rabbi qaribun mujib lalle Allah mahalicci na yana kusa sannan kuma mai amsa addu'o'i ne annabi shu'aib alaihi salam shi ma ba bar shi a baya wajen neman gafara yana umartar mutanen shi cewa tafsiru rabbakum thumma tubu ilai inna rabbi rahimun wadud annabi musa alaihi salam Allah mai girma da kwaka ya hakaito mana istighfarin annabi Musa qala rabbi inni zalamtu nafsi qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi inni zalamtu nafsi annabi Musa alayhi salam yace ya mahalicina lalle na zalunci kaina faghfir li ya Allah ka gafarta min shikenan fa ghafara la Allah ya gafarta ma annabi Musa alayhi salam innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai har yanzu muna tare da annabi Dawud alayhi salam Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab annabi Sulaiman alayhi salam shi ma ya kasance mai istighfari qala rabbi fili وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب النبي سليمان عليه السلام yana neman mulki a gurin Allah sai ce qala rabbi fili ya Allah ka gafarta min wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sannan ya Allah ka min kyautan mulkin da babu wani wanda zai sami irin abinda na samu bayana innaka antal wahab lalle ya Allah kai ne alwahab mai yawan kyauta mu duba anan zai nemi mulki ne amma kuma sai da ta hanyar istifari a maimakon yadda 'yan siyasar mu suke yi ta hanyar sharholiya annabin Allah ya yi ne ta hanyar istifari to lalle mu lizinci istifari Allah mai gima ɗaukaka sai ya azurta mu Allah mai gima ɗaukaka sai ya ba mu mukamai wanda suke masu daraja annabi Isa alaihi salam shi ma ba bar shi a baya ba wajen neman gafaran Allah Allah mai girma da kuka yake hakaito mana magana annabi Isa yana cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum to ya Allah idan ka azabtar da bayinka fa innahum ibaduk bayinka ne amma wa in taghfir lahum in ka gafarta musu ya Allah fa innaka antal azizul hakim kai ne al'azizu mazuwayi kai ne mai yawan hijima? domin gangaro zuwa ga shugaban masu istifari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ya karantar da mu istifari? ga istifari shi nan guri daban-daban a Qur'ani daga ciki Allah mai girma ɗaukaka ya ce fabi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله mai girma ɗaukaka ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ta dalilin rahmar Allah ka kasance ya Rasulullah kake tausasawa mabiyanka Allah ce walau kunta faddan ghalidhal qalbi inda ka kasance mai kaurin hali mai kaushin hali to lam faddu min hawlik da sahabban nan sun watsa sun barka Allah ce fa'fu anhum fa'fu anhum ka dinga musu afwa wastaghfir lahum ka dinga roƙa musu gafara sannan wa shawirhum fil amr ka dinga shawara da su cikin al'amuran da ya taso da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance sayyidul mustaghfirin shugaban masu roƙon gafarar Allah Allah mai girma da ɗaukaka yake ce mana dangane da manzon Allah sallallahu fa'lam annahu la'ilaha ilaha ka sani cewa lallai babu abun bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbik ka roƙi gafaran zunubanka duk da cewa annabi sallallahu ba shi da wani zunubi amma Allah ya ce wastaghfir li dhanbik dan ya kasance shi yafi kowa samun ɗaukaka walil mu'minina wal ka roƙa wa mu'mine mazan su da matan su gafara kuma babban fa'idan da za mu samu kamar da imamu tabarani ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat duk wanda zai roƙa wa mu'minai mazan su da matan su gafara Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana sai Allah ya rubuta maka kowane mumini a duniya da kowace mumina sai Allah ya baka lada a kansu misali an ce muminan duniya biliyan ɗari ɗaya ne don ka ce Allahumma fil mu'minina wal mu'minat to za zaka iya samun iya wannan adadin a account ɗinka bi iznillahi ta'ala ibada ce mai sauƙi yana daga cikin hanyoyin da zamu samu ma'aunin mu yayi nauyi bi iznillah da wannan muke cewa Allahumma fil mu'minina wal mu'minat Allahumma fil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ka gafarta wa mu'minai mazan su da matan su rayayyu da ma wanda suke sun bar duniya da wannan Allah mai girma ɗaukaka yana sake gaya mana dangane da istighfarin manzan Allah sallallahu alaihi sallama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbik ka dinga tasbihi da godiya ga mahalicinka Allah sannan wastaghfirhu ka dinga roƙon gafarar Allah innahu kana tawwaba domin Allah mai girma ɗaukaka ya kasance mai yawan tuba ne ya kasance mai yawan karɓan tuban bayan shi ne da wannan muminai ma Allah mai girma ɗaukaka ya siffata mu cewa sun kasance suna neman gafarar Allah musamman an je aikin hajji Allah ce sun ma'afibu min haifu afaban nasu wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم sannan ku taho ta yadda mutane suka taho sannan kuma har yanzu wastaghfirullah ku dinga roƙon gafarar Allah domin lalle Allah mai yawan gafara ne lalle Allah mai yawan jin kai ne to lalle mu dinga roƙon gafaran Allah Allah yana shirye ya gafarta mana Allah bai gima ɗaukaka yake cewa wa'fu anna واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله كمان أفوى وأفو عنا واغفر لنا يا الله كغافر تامنا وارحمنا يا الله كمان رحمة أنت مولانا كيني مجب شن الأمر مو فانصرنا على القوم الكافرين دون أوا أدلوك تندك يسابن الله 'yar uwa duk lokacin da kika saba wa Allah to ki tuna wannan ayan suratu Ali Imran Allah mai girma da kaka yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون من tsoron Allah ‘yan aljanna su ne wanda idan sun aikata mummuna ko sun zalunci kawukansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to wa yake gafarta zunubai banda Allah babu sai shi kadai walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan kuma har yanzu masu tsoron Allah ba sa dogewa akan abin da suka yi suna sani maran sun yi laifi sai su koma su nemi gafaran Allah kuma Allah mai girma ɗaukaka sai ya gafarta musu don nan ka ruɗu cewa lalle kana da zunubai da yawa duk tarin zunubanka ka roƙi Allah gafara Allah mai girma ɗaukaka sai ya gafarta maka inda ma ba ma zunubi to la khalaqa Allahu khalqan to da Allah ma sai halittu halicci su bayi da suke zunubi su roƙi gafaran Allah kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya gafarta musu to lalle mu kama hanyoyi na neman gafara daga cikin muna cikin ramadana mu yawaita azumin ramadana tare da kyautatawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi azumin ramadana yana mai imani da neman lada an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi har yanzu man kama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi qiyam ramadan yana mai imani da neman ladan Allah to lallai an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi ga daren lailatul qadr muna fuskanta bi iznillah Allah ya datar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taƙaddama min dhanbi wanda ya tsayar da daren lailatul qadri yana mai imani yana mai neman lada to an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi sannan ga na fulfuli da salloli da muke da yawa a cikin ramadan to lalle mu dage wajen neman gafarar Allah kaman a cikin sujjada Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra ma'anan addu'an ya Allah ka gafarta min zunubaina Allahumma ighfir li kullahu dukkahu wa dillahu karamin shi da babban shi wa awwalahu wa akhirahu da farko da na ƙarshe wa alaniyatahu wa sirra abinda nayi a bayyane da ma abinda yi shi a boye to lalle mu lizinci neman gafara cikin sujjada in an dago daga sujjada ma jama'a dinga yi a hankali ba daga Allahu akbar sai Allahu akbar a in an yi sujjada aka ɗago kafin a koma Allahumma gfirli Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuquni, warfa'ni al'amarin farko shine neman gafara tsakanin sujjada da sujjada Allahumma gfirli Allahumma gfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ya Allah ka min rahma kana har yanzu muka je tahiya ma guri ne na roƙon gafarar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma inni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci na zalunci mai yawa wala yaghfiru zunuba illa an? babu mai gafarta zunubai sai kai kadai ya Allah faghfir li maghfiratan min indik ka gafarta min gafara daga gurin ka warhamni kuma kamar rahma innaka antal ghafur rahim to daga cikin shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul musaffirin ya kasance kafin yayi sallama baya ya gama addu'o'i gaba daya yana karewa da اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت yana ƙara sallah farkon al'amari shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to bayan Allah bi iznillahi ta'ala a program na wannan shekaran za mu ɗauki mahimmancin istikfari, guraren da ake neman gafaran Allah lafuza da suka zo a cikin sunnar ma'aikin Allah sallallahu abubuwan da in muka yi su automatically Allah mai girma ɗaukaka yana gafarta wa bayin shi ta dalilin neman gafaran da suka yi akwai wasu ibadu ma da in muna yin su Allah mai girma ɗaukaka zai gafarta mana abin da ya gabata na zunubanmu to Allah mai girma ɗaukaka muke roƙo ya gafarta mana zunubanmu Allahumma ighfir lana ma wa ma اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira